بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم godiya ta الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala wanda ya asibai ta goma sha takwas ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai kuma daidai da ashirin da uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya kuma za mu ci gaba ne da karanta wannan littafi mai tarin albarka wanda muke karanta hukunce-hukuncen asumi kasancewar muna cikin watan azumi din a cikin wannan littafi na muwaƙa kuma muna cikin kitabu siyam za mu tashi a babi na goma sha biyar a darasinmu na goma sha biyu babi na goma sha biyar shi ne babu ma ya fi maribu fi siyami babin abin da ya kamata mara lafiya ya yi a azuminsa ina fatan mun fahimci wannan babu ma ya fi maribu fi siyami babin abin da ya kamata mai azumi ya yi babin abin da ya kamata mara lafiya ya yi a azuminsa shi ya kamata mara lafiya ya ajiye ko bai kamata ba shi so da yawa za a ga mutum ba shi da lafiya sai ya ce ya ajiye shi kuma yana gani ya za a yi ajiye azumi a ta ba shi baki wani lokacin za a ce ya ajiye ne saboda halin da rashin lafiyar yake ciki yanzu wani lokacin za a ce aji ne saboda abin da ake gudu nan gaba kan ifaru na rashin lafiya kun gane ko akwai abubuwan da za a buƙaci ya sha magani ba wai rashin lafiya ta tsananta ba ne to amma rashin shan maganin shi a yanzu to Allah ta'ala ya kiyaye zai iya tsananta rashin lafiyar zuwa 'yan awanni nan gaba kaɗan to aka ce da mutum ya sha magani ko da yana jin shi yanzu saka yau lura da abin da aka hanga aka rubuta magani cewar lalle ilalla sha magani yanzu ko ko makamanta haka قال رحمه الله قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه وما الله أعلم بأثر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا تبلغ صفته فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله يسر قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي إيه daga cikin waɗanda suka yi karatun مالك ابن أنس يكي ibn anas yake cewa na ji imam malik ibn anas yana cewa al'amurin lazi sami'tu min ahalin ilmi al'amarin da na ji daga wurin malamai in ji shi imam malik ibn anas yake faɗa ma ɗalibansa cewar abin da na ji daga wurin malamai magabata annal marido lallai mara lafiya idan asabahu al idan rashin lafiya ta same shi allazi shuku alaihi siyamu ma rashin lafiyar da azumi zai mai wahala ya haɗa azumi da wannan rashin lafiyar ga wannan rashin lafiyar ga azumi wa yut'ibuhu kuma zai gajiyar da shi azumin ma zai wahalar da shi wa yablugh zalika min hakan kuma ya zai kai shi ga matuƙa fa inna lahu an yuftar wannan ya samu ya ci abinci wannan ya samu ya ajiye azumi ku lura da kyau bayanin da imam malik ibn anas yayi cewar idza asabahu al-marad alladhi yashqu alayhi idan rashin lafiya da take wahalar da shi ta same shi ya shukku take wahalarwa wa ya ci'ibuhu take gajiyarwa kun gano magana ta rike ko don mafahimci cewar shin da mutum ya dan tashi da safiya ba daidai ba haka zai iya afa panadol kun gano magana ta rike mutum yana azumi sai tashi dan ji haka kawai ha zai iya shan panadol ce a sai yin rashin lafiyar ta kai ya ji cewar yanzu ba shi da lafiya wani ita ce magana duk da ana ruwaitowa daga